dazu ɗazun nan kenan lokacin da ake sallar jana'izar tsohon babban hafsa mai kula da harkokin mulki a hedikwatar sojin najeriya major general idris alkali a babban masallacin juma'a na ƙasa da kenan abuja general alkali wanda ya bar abuja zuwa bauchi wasu 'yan ina da kisa ne suka yi kisan gilla a yankin du da ke jihar filato sanata muhammad hassan da ke wakiltar shiyar fadiskum a jihar yobe ya nemi gwamnatin tarayya ta kaddamar da bincike gwamnatin tarayya da ta buɗe wannan binciken a yi bincike bincike sosai a gano menene ke faruwa da ya faru a wannan waje ne sananniya yanzu kamar mu da muka fito daga yanki na daga su yobe borno gombe maiduguri bin wannan hanyar akwai hadari kuma hanya ne da ya fi kusa daga nan zuwa yankinmu amma saboda shakkan ko tsoron irin abubuwa da ke faruwa a wannan hanyar sai mun bi har kano kafin mu zagaya mu je a garuruwanmu a yi bincike kuma duk wanda aka ga da hannunsu a ciki gwamnati ta ɗauki mataki a kansu. Shi ma Malam Ibrahim Musa ya bayyana rashin General Alkali a matsayin babban hasara ga al'ummar Najeriya. Bawan Allah nan halayensa na kwarai da dagewa a kan yin aiki tukuru domin najeriya ta ci gaba wannan ba karamin asara muka yi ba an karkamanta idan mutum ya kware a kan bangaren wani bangare na ci gaban kasa ko bauta a kasa ko ya yi ritaya bai yi ba saboda akwai yara da ya karantar da za su neme shi ainihin su samu ƙarin sanin makamar aiki daga gurin shi wannan asara ne wa najeriya ƙasa ta yi asara sai dai in ce allah ji kansa allah gafarta masa allah masa rahama a tattaro duk masu irin wannan muguwar ɗabi'a a hukunta su daidai da yadda doka ta ce saboda ya zamana karatu ko darasi ya zuwa gaba kar a samu wani shugaba ya yafe musu saboda an yi wannan da aka yi faɗan zangon kata an kashe mutane da yawa aka hukunta mutane wasu hukuncin kisa wasu hukuncin rataya amma aka yafe musu. General Alkali wanda aka haife shi a jihar Yobe shi ne babban kwamandan makarantar horas da hafsoshin sojan Najeriya wato NDA na 24 ya yi ritaya daga aikin soja a matsayin babban hafsa mai kula da harkokin mulki a hedikwatar sojan Najeriya. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.